A rahotonmu na mata a yau mun samu zantawa da wata mace wacce ta shafe shekaru goma tana sana'ar sayar da sayarwa na atamfofi lesis da makayan yara ta ce burinta ta rika zuwa China tana saro kayayyaki ga yadda hiranmu ta kasance da ita. Sunana Usaina Salsa Bakar sana'ata ina sai da atamfofi da lesis da kayan yara da kayan jarirai. To me ya ja hankali kike wannan sana'a? Gaskiya abin da ya ja hankali na yawanci ina ga idan na duba bukatu sun yi yawa kuma a ce ka dogara akan mijinka ba zai yi ba dole dai sai kana hada da sana'a domin ka dogara da kanka kuma ni ina son a ce na sun san cewa ba lalle in kai ilimin boko sai ilimin boko ne zai baka kuɗi ba a'a lalle idan lalle kayi sana'a zaka iya idan a halin yanzu zaki ga suna kulla zobo suna irin sana'a sai da irin fanke haka a cikin gida to wannan sana'ar a tamfafi da kayan yaran nan da suke shin a cikin gida kike sayarwa a cikin gida nake sai da mutane sukan zo su dau bashi malaman makaranta haka kuma in ana biki za a ce in bada anko sannan sai in je in samu sai in dora musu nima riba ta karshen kuma wata sai in je in karɓa kuɗi na kimanin shekara nawa kina kina wannan sana'a shekara ta akalla yanzu goma sha bakwai ina wannan sana'a to kawo yanzu wani kalubale ke fuskanta babban kalubale shine kin ga yawanci za a daukan maka kaya ba za a biya maka za a biya kuɗin akan kari ba ko kuma za ki ga lokaci ai ta wasa da hankalinka mutum zai zo maka daɗin baki ya kwashi kayanka sai an zo biya sai a gutsutsa maka kuɗi yadda hankalinka ma zai kwanta To me burin ki dangane da wannan sana'a? Buri na na da yawa da akalla yanzu a wannan sana'a alhamdulillah alhamdulillah na gode Allah ba abin da zan yi cewa kuma ina ci gaba da gode masa. Buri na a ce ni ma na tafi China na je ina kawo wayannan atamfofi da lesus wato buɗe ƙaton shago wanda eh za a san cewa ni ma ina sai da kayayyaki. To wani kira gare ki ga 'yan uwanki mata musamman mata aure a gidajen? Gaskiya mata ku tashi bacci ba na ku bane ba a jajirce a nemi kuɗi nemi kuma sana'ar yi domin kana da sana'a kaba wanda zai harare ka gefe da gefe kai ma sai ka harare shi kuri da kuri. Malama Husaina ta ja hankalin mata da su tashi tsaye zaman banza ba nasu ne ba. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano, and Nigeria.